Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Mikiri. Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya ce ko kaɗan ba za su amince da matakin da shugaban Amurka ke niyyar ɗauka ba na ɗora harajin kashi 25 cikin 100 kan karafan da ake shigo da su daga ƙasashen waje. Trudeau ya yi wannan kalaman ne a Juma'a inda ya kara da cewa a shirye yake ya kare masana'antu na ƙasar Canada. Canada dai ita ce ƙasar waje da ta fi samarwa Amurka waɗannan ƙarafin. ya yi kashedi cewa wannan harajin zai addabi amurkawa masu amfani da waɗannan ƙarafan saboda farashinsu zai haura wannan matakin na trump ya kuma shafi ƙungiyar tarayyar turai inda shugaban hukumar zartarwar ƙungiyar jean claude janka shi ma ya kashedin cewa ƙungiyar tarayyar turan za ta rama wannan harajin daidai akan kayan da ake shigowa da su daga amurka kamar barasa da sutura da kuma babura janka ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a ƙasar jamus cewa bai ji daɗin kalaman da trump ya amfani da su na yaƙin cinikayya ba trump da ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yaƙin cinikayya wani abu ne mai kyau kuma akwai sauƙi wurin yin galaba hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan ƙungiyar boko haram ɗauke da makamai sun kai hari a kan sojoji a arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe kuma suka raunata ma'aikatan jin kai da 'yan sanda a cewar wani rahoton da wakilin murya amurka a geneva lisa shirin ta aiko hukumar ta ce ana gudanar da bincike akan wannan harin ta kuma ce abin da ta gano a daidai wannan lokaci shine mayakan na boko haram masu yawan gaske da makamai masu, masu yawa da bindigogi masu sarrafa kansu da rokoki da kuma gurneti sun kai hari a kan sojoji mai magana da yawun hukumar kula da bakin haurin ta ƙasa da ƙasa da ake kira joel milman ya ce ya san cewa akwai sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a gurin milman ya ce ma'aikatan hukumar bakin aure da ke aiki a sansanin sun ce an kashe sojoji hudu da 'yan sanda guda hudu da kuma ma'aikatan jin kan guda uku yayin da wasu ma'aikatan jin kai guda uku kuma suke fama da raunuka mutum ɗaya kuma a cikinsu ya ɓata. a wata sabuwa kuma akalla sojojin kungiyar tarayyar afirka guda biyar ne aka kashe su a wani mummunar harin kwanton bauna da mayakan alshabab suka kai a wani yankin tsakiyar somaliya da ake kira shabele a jiya juma'a a cewar jami'ai da 'yan tsaro suna fadawa murya amurka ana kuma tuhuman kungiyar 'yan bindigan da kai wani harin kunar bakin wake harin da ya kashe akalla sojojin somaliya guda biyar a kusa da tungar sojoji da ke bangaren kudancin shabele mai tazaran kilomita 30 daga kudu maso yammacin babban birnin mogadishu kwantan baunan da ya auna sojojin burundi ne da suke rakiyar wani ayari na manyan motoci da suke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da garin balad mai tazarar kimanin kilomita 30 daga arewacin mogadishu wata majiyar sojoji da ta nemi a saka ya sunanta ta faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa akalla an kashe sojojin burundi guda biyar kana wasu kuma suka jikata wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa tekun gabashin amurka tare da iska mai ƙarfi da disar kankara da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wacce ta addabi mazauna yankunan daga jihar maine zuwa carolina ta arewa 'yan sanda sun ce bishiyoyi da suka karye sun kashe mutane biyar ciki hadda ɗan yaro mai shekaru shida da haihuwa a jihar virginia da kuma wani yaro mai shekaru goma sha ɗaya a jihar new york sauran mutanen da suka mutu ko sun mutu ne a virginia da maryland da kuma rhode island an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da suka kai kimanin 2,800 wanda galibinsu daga birnin new york ne kana kuma an rufe ofishin wato ofisoshin gwamnatin tarayya da ke birnin washington kamfanin jiragen kasa na amtrak kuma ya dakatar da zirga-zirgar jiragensa saboda iskar mai karfi da ya karya bishiyoyi kuma ya janyo ambaliya a wasu wurare kasar rasha ta musanta zargin da amurka take mata na karya alkawari da ta dauka game da makamin nukiliya ta ce ita so kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda rigakafin yau da kullum ke gudana a ƙaramar hukumar malamadorin jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan yadda ƙananan yara ke kamuwa da cutar siga wato diabetics. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana bayanin yadda rigakafin cutar bakon dauro ya gudana a ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jihar Nejan Najeriya. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin yadda cutar bakon dauro take da kuma yadda take kama yara ƙanana. Rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe zai yi mana magana akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ke wa yara garkuwar jiki da kuma kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Shin koyaya al'amarin yake a ƙaramar hukumar Malam Madori na jihar Jigawa? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto. Alluran rigakafin yau da kullum da ake yi ga yara ƙanana daga shekararsu ta farko na haihuwa abu ne mai mahimmanci ga lafiyar yaran domin ba su kariya daga cututtukan da ke saurin galabaitar da su ko kuma halakar da su baki ɗaya. To ko yaya abin yake a karamar hukumar Malam Maduri ta jihar Jigawa? Wannan shine ɗakin rigakafi dashin unit kenan kiwo yara 'yan ƙasa da shekara biyar gaba da. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawowa gaskiya sosai. Mun duk sati muna karɓar sabbin zuwa kamar sha biyar mm. zuwa ashirin. Sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar Monday tar Juma. Wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran riga rigakafi wasu iyayen ga shi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza shin kuna samun wayanda suke dawowa gaba ɗaya ko kuma kukan samu masu guduwa gaskiya ana samu wanda suke zuwa daga zuwan farko dama zuwa biyar ne daga zuwa na farko har zuwa na biyar mm. suna gamawa sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa gaskiya ana akan samu mai bi saboda wani side effect na allura din kenan wanda su basu gamsu da shi ba ko dan kamar misali su BCG wurin zai ɗanyi kurji sannan kuma ya fashe ma to wurin zai ɗanyi ciwo yaran kuma suna ɗanyin kuka don wannan shine dalilin da zai sa da iyayen nasu ba su ɗauko yaran su kawo su ba amma kuma wannan shine alamar cewar idan an yi allurar ta yi to dai kuma wani rayin fahimta ne ya sa wani lokacin ko da an musu bayani himmancin nata da komai da komai ba su da ba gaskiya. to tun da haka ne ga gashi kai ma ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura tabbatin kyanci kenan yaro ya yi kurji ya fashe ko ya dan mm. samu zazzabi to wanne jan hankali za ka yi ka kara faɗakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa ba ne ba na mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi gaskiya ko da lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wani abin gaba da da kuma yanda suke kamar kurjin da ga miki kuma ya fashe mm. ya dan yi ciwo din to ya musu ma bayani tukuna kafin a fara yi da haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa ya kamata su su don wannan ya yi kyau kenan mm. idan an yi ma kamar bcg din kenan idan ba su ba ta yi wannan kurin ta fashe ba mm. idan suka wasu mukan ba su yawara su hakuri a ƙarai saboda gaskiya ba ta yi kyau ba idan ba ta yi wannan kurjin ba gaskiya ya kamata iyayen yara su daure suna kawo yaran su daga kafa ana yi mm. saboda yanayin da cututtuka ga yaran suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya sannan kuma ta wani rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki ko ce ne hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wanda cututtuka don idan ta kama yaran ba a musu wani rigakafin ba to maganin kuma ya kasance zai yi din koda misali zai yi din yaran za su hawa ala sosai sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kamar wanda suke kyanda su rasa ido kamar polio su rasa kafa idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan dan idan kwanan su ma kare kuma shikenan yake ga su rasa rayukan su gaske Sadisu Ya'u kenan jami'i a ɗakin bada allurar rigakafi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Maduri. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Cutar siga wato diabetics cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ce na kama manya da yara. Shin ko ta wace hanya cutar take shigar wa yara? Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto. Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da cutar suga da ake samu a tsakankanin yara ƙanana da matasa? Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya bayyana dalilan da ke kawo yara ƙanana da matasa ke kamuwa da cutar ta suga. To kamar yadda na bayani a baya cewa nau'in ciwon suga na ɗaya wanda ake kira type 1 da turanci an fi shi ana samun sa ne a yara da matasa wanda shi kuma irin wannan nau'i na ciwon siga zancen ko abin da mutum yake ci bai taso duk da shi ma ana gadon sa amma dai karfin ko tasirin da gado din yake da shi bai kai na nau'i na biyu ba to nau'i na biyu na ciwon siga an fi sanin sa a tattare da masu yawan shekaru musamman a kasashen turawa ma zaka ga cewa yawanci tsofaffi ne yawanci suka fi samun shi to amma kamar mu a nahiyar mu nan za ga masu matsakaicin shekaru ne masu fi samun shi to amma a yanzu saboda yawaitar kiba a tsakanin yara da matasa to akan same shi a yara ma kuma mafi yawancin waɗannan yara za ka same su suna da gado na wannan ciwon suga za ga da uwa ko da obama duk suna da shi sannan kuma kiba eh, tana daga cikin abin da karara zaka bambanta a jikin wannan yara da zaka bambanta su da yara waɗanda suke ɗauke da wancan nau'i na ciwon siga na ɗaya to sai kaga shi yasa aka alakanta shi wannan nau'i na ciwon siga da kiba din kanta eh, babban abin da yake haifar da ita kiba ita kuma kiba abin da yake haifar da ita yanayin maka musamman yara irin waɗannan zaka ga yara ne da suke daga cikin da suke daga iyayen da suke da hali saboda haka suna da damar yin ciye-ciye barkatai musamman abubuwan da suke dankare da kitse da maiko da kayan zaki ga kuma rashin motsa jiki da sauransu wannan ya haifar da kiba ita kuma kiba kamar yadda na yi bayani a baya ta haifar da yanayi na yadda sinadarin insulin ba zai iya jiki ba zai iya amfani da sinadarin insulin yadda ya kamata ba kuma karka manta yara yawancinsu matasa ne a yayin da suke girma suke kusan balaga akwai kuma wasu sinadaran daban a jiki da suke taimakawa wajen tabbatar da cewa yanayin balaga din ya tafi yadda ya kamata to su kansu da yawa daga cikin waɗannan sinadarai ba kusan kamar kishiyoyi ne ga shi wancan sinadari na insulin to kaga banda kiban makanta su ma waɗannan suna da taimakawa na mafita game da ganin an kauce wa kamuwar yara da wannan cuta wani irin matakai kake gani za a ɗauka domin a shawo kan wannan matsalar cutar shuga a ƙananan yara eto eh matakan da za a ɗauka kamar yadda muka yi bayani tunda muna magana ne akan ciwon siga nau'i na biyu a yara da matasa shine babban abin da na faɗa shine yanayin tafiyar da rayuwa na farko ci maka lalle a hana yara ciye-ciyen abinci da suke dankare da kitse da kuma maiko sannan kuma da shaye-shayen abubuwan da suke dankare da siga sannan yana da kyau a daɗa jaddada muhimmancin ware wani lokaci na motsa jiki musamman a makarantu na firamare da sakandare da magaba da sakandare din kamar dai da aka san a jadawali na waɗannan makarantu yawanci akwai wani bangare na motsa jiki to a daɗa jaddada shi saboda yara su taso da ɗabi'ar motsa jiki akai-akai to ni ina ganin waɗannan za su taimaka kwarai wajen rage yawaitar shi wannan nau'i na ciwon siga a tsakanin yara Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta. talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah ya yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta iga sabi da malam idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya yi aiki sa in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta kenan matalauta bayanai na nuni da cewa an sami nasarar gudanar da rigakafin cutar bakon dauro a ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jihar neja in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari kawowa yanzu dai ƙananan hukumomi goma sha shida daga cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger ne aka samu nasarar yin allurar rigakafin cutar bakon dauro ko kuma kyanda a jihar ta Niger da ke arewacin Najeriya. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce a cikin ƙananan hukumomi goma sha shiddan kimanin yara 800 ne aka yi ma allurar rigakafin inda a yanzu haka aka shiga zagaye na biyu daga ranar laraban nan da ta gabata domin tabbatar da an yi allurar rigakafin ga sauran ƙananan hukumomi tara domin tabbatar da an samu adadin yara miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da aka kiyasta za a yi ma rigakafin cutar ta bakon da wuru a nan jihar Niger kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Kasa na farko mun yi na sha shida local government guda goma sha shida ne dukkan su kuma very high coverage. No. So automatically ma wanda aka yi yanzu cikin wannan 16 local government din ya kai wurin 800 and something thousand. So nine din da ya rage za a yi ta yasa dole za mu Amma ba a na dai bayan da aka samu wata matsala na bayan da aka. Ah babu babu. An samu full compliance kuma an samu heavy turnout out. Ba samu wani ne matsala ba. na da inda ke da challenges na security din nan eh ba mu ma samu dai wani problem na security yanzu ba ka san da mun yi local government din ne muke samu ba wani ne report na matsala a this Dama dai tun a cikin makon jiya ne aka kaddamar da aikin rigakafin cutar ta kyanda a ƙauyen Gidigori da ke can kan iyakar jihar niger da Kaduna a yankin ƙaramar hukumar Rafi. Ga jawabin da uwar gidan shugaban ƙaramar hukumar Rafin Hajiya Maryam Gambo ta yi wa matan da suka halarci wannan taro. Ina roƙo don Allah da annabi daga yau akwai gurare da yawa da muka sassa alama na yin wannan rigakafin. Ina son mata wayanda kuka san 'ya'yanku sun kai wata tara daga wata tara shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar inda muka tsaya kenan duk a kwashi nan yara ko da sun kai su goma a gida a je a yi musu wannan alluran ka ku kula da zafin jikinsu idan aka yi musu wannan alluran ko kuma ka ce yaro ki ce yaro zai yi miki kuka ke kina tausayi ba za ki kai shi ba ba ki so wannan yaron ba in kina son shi komin kukan shi ko zazzabin da zai yi za ki kai shi asibiti sabili da zazzabin ma ba zai wuci awa ɗaya ba ne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 wanda yanayi ne da ke haifar da cutar kyanda wato bakon dauro mai hallaka yara. Shin koyaya cutar take? Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Cutar kyanda cuta ce da take addabar ƙananan yara wanda wani lokaci take shafar manya. Cutar dai takan bazu ne daga wani yanayi zuwa wani yanayi. Dr. Fanti Ahmad darakta ne mai kula da ƙananun cututtuka masu saurin yaduwa a hukumar kiwon lafiya da ke jihar Bauchi. Ya bayyana mana alamomin cutar. Cuta ce irin ta yara wata tafi addaban yara ba kuma yara kawai ba ya kan addaba ba wadda dama bai taɓa yi shi ba. Ken da wani kwayan cuta nau'i ne na kwayan cuta da muke kira su virus su suke jawo wa'annan abubuwa. In ta fara zuwa ana rigakafi a kowane shekara muna kamfen wato kowane shekara bayan shekara uku akwai music campaign wato campaign ne na ita kenda din an yi shi 2013 an yi 2016 wannan duk bata nan ba shine matsalar ba saboda a kowane asibiti especially wajen primary health care centers namu ko ba wajen 1000 kowane akwai center wadda a kulle yomin yaro in ko yayin ta kai wata tara a dokar kenan za a yi shi amma yanzu ba wai cewa sai mun jira campaign din lokacin bayan shekara kowane ya zama to kaman yau da gobe ne yawwa ya zama al'ada da wannan wata tara nan tare za a yi shi bayan wasu rigakafi to ya danganci kaga kamar yadda muka ce ya fi kama yara daga shekara biyar ƙasa kuma ya fi illa ga su amma yakan kama bawa da dama bai yi shi ba kuma ba wai in da ka yi cewa ba za ka sake yin shi ba ne amma in ka yi shi in aka maka rigakafin sa zai zo maka da sauki kuma ya fi gaskiya ya fi yin wa yana cikin cututtukan da muke cewa kila disease wato su yawan kisawa yara shi alamominsa na daidai zai fara da zazzabi zai fara fara da atishawa especially yara yawan atishawa nan da kake ji kuma alaka da zazzabi yaro da mashassara yana fidda irin majina dai hakan nan da karshe zai ga idansa ya ja kana bude idansa ga idan ya ja jazir to kuma a haɗe da wannan zazzabin amma wanda zaka fi ganewa shine akwai wasu yan kwarje suke fitowa su za su fito kan borin jini to da zaran ciwon ya fito wani lokaci a dokar da farko zai fara zazzabi mai zafi yaro har yana gargara ba cin abinci ba amai da guda wasu har yana gaba kuma ya affecting ido shi yasa wani lokaci karshen sa yawancin kaje kauyuka in ji wani yaro tun yana yaranta ya rasa ido sakamakon wayannan cututtukan ne sai ga mutum ya rasa sa. eh to gaskiya cutan ta fi kama yara to amma shi babba shi kansa zai iya kama wanda dama bai yi shi ba saboda ita rigakafin nan da ake bayarwa ko da an bashi wani lokaci garkuwar jiki yakan dan fada wannan magana shi yasa wani lokaci in ya kama babba misali wanda ma bai taba yi ba yakan masa serious wato yana addabar da da shi mutum ya galabaita sosai wani lokacin ba a sa'a ba sai ga Allah ya dauki ran mutum babba amma dai gaskiya fi illa wa yara kanana especially su kasa mutumin kauye mutanen mu na karkara sun santa sun san ciwon kenan amma za a ta magani ne ta gargajiya saboda an sun fice a gara a yi can ga ana idon nan saboda ido yadda nake gama wani lokaci kan rasa ido su. Dr. Fanti Ahmad kenan mai kula da sashin cututtuka masu saurin yaduwa a tsakanin al'umma a hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Zazzabin cizon sauro wato malaria cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ce ba ta da lokaci musamman a garuruwan da ke zagaye da ruwa ko gulbi. A kodon lokaci masana harkar kiwon lafiya na kai ɗauki na bayanai ga al'ummar da ke zaune a irin waɗannan wurare musamman garin suru alade da ke jamhuriyar Nijar. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. Ga yadda garin Sura Alade ke kewaye da ruwaye, ga duwan itace, cutar zazzabin cizon sauro ba ta da lokaci. Ga cutukan sanyi da ke hadabar ƙananan yara duk da faɗaka tashin da likitoci ke yi, Madam Maryama shugaban asibitin garin Sura Alade. akan ma damana ta wuce wa masasarciyar sauro muna fuskantar ta saboda akwai ruwaye da ke gewaye da mu nan da kuma damu ga su kenan hal yanzu masasarciyar sauro uwayen yara suna kaya yaran su muna diba ana kula da su duk yawanci muka daukan jini ana ganin kwayoyin cutar masasarciyar sauro ana magani bayan shi kuma akwai masasar majina wannan tari da majina shi ma muna fama da shi da zawace-zawacen wannan yara kuma kuma muna musu magani. Me yasa majina ta yi kamari? Nan sura, ka san gari ne wanda kewaye yake da ruwa kenan sanyi ya yawa game da cikin gari. A nan tsura adadai kamar waɗanda garuruwa ne suke zuwa suna shan magani. Muna da gari kamar zuwa hudu zuwa biyar masu zauwa su sha magani bayan sura aladai gari. Akwai kuda isasshen magani domin wadatar da su? To wani bi in sun zo muna samu mu ba su maganin da ke da kwai nan. In babu muna rubuta musu ordonance sai su wanda babu. Bakin gwalgwado dai magani akwai shi. Bakin wanda ke gare mu. Ga ci gaban da aka samu mata suna zuwa au. Wala suna zuwa masha Allahu aihuwa in ta zo ne wani bi ka san sha'anin mata. Sai su zo nan su yi awon ciki haihuwa in ta zo kuma wani bi wata ta zo nan ta aihu wata kuma sai ta tsallake ta yi gari ta je ta aihu sun ki gaya mu ke dalili. sabilan an samu wayewar kai na uwaye mata da ke ɗaukar magani a asibitin sun bayyana su na kawo 'ya'yansu a likita. ina an mun gani yaran suna da alamu musassara in ta kama su ina sai muna yi yiwa mu zo da hamsin mu kawo su likita likita a dibi lahayar su in musu sarki da sabrota a ba su magani a musu allabai so ke wace irin kulawa like samu ga likitoci awon yara a auna mana su don mu cika allaransa daidai shi na kawo ana kula da mu da kyau kenan babu wata matsala tsakanin ku a ba matsala ko tsakanin mu da su ko bayan amfani da gidan sange da tufafin maganin sanyi ga kananan yara madam maryama shugaban asibitin garin sura alade na mai jaddada kira to bisa kan lahiyar uwa da ɗa muna kiran mata da su zo ga awon ciki saboda awon ciki yana da mahimmanci bisa kan lahiyar uwa da kuma lahiyar da abin da ke cikin cikinta in tana zawa awo duk matsala da kenan kenan ana kwatanta mata ga matsala nan kuma ana ciya ga abin da ya kamata a yi a kiyaye in kuma ta zo kaga matsala an ta riga ta taho an ho ta zo abin kuma bai zawa da sauki amma in ta zo da wuri abu komai sai a kiyaye shi cikin sauki Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar a gaida Sha'ibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar da wannan rahoto Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.